Sarauniya TV tashar al'umma. da ke yanzu sai ki za a rinka sa a facebook a ka ta mana mu je eh tsaya ki ji yaran nan idan ki dawo ki ce ba kya san shi ki ce dama tsotsayi ne ya sa. kina ji tsotsayi ne ya sa da na ce ina son ka amma yanzu gaskiya ka fice min a rai saboda kin fahimci bai da tarbiyya ya shan wiwi ba sana saba min da zan <laughs> alhamdulillah bari ya dawo ya sani yau kwa mu je ko yawwa <laughs> salamu alaikum <laughs> kai kai kai ah! ka sako datar abu bayan wannan datar da ka samu ba <laughs> da ka kan baka wani labari ba na son ka ba na son ka ba na son ka ka wanda nake so baba ai ni ka sa wa data ai ka samu data ba wallahi shi nake yar baba ko ma ciki tukuru eh kai eh ina wayan nawa eh eh ka sa datan? eh ka sa min data ne kai na dan uban kai ka je ka rasa yari yadda zaka ebo sai ai gidan manyan mutane baba me kake nufi kenan yanzu abin da nake nufi sai ka je ka nemi daidai da kai amma ka kwaso wannan tun da na fara tambata tambata na za ka shiga baba baby na ce ita ce wacce zan aura wallahi kai ba ka sabin da ta zama uwarka ta zama uwarka da iska kai muhammadu kai abin nake so da kai ka bi haka ka shiga nan layin na iro manaja duk wanda kaga tama a nan sai ka zo ni zan shige maka gaba a yi maka wannan amma na yarinya ina kai tafka bangu wallahi baba ka samu dace wallahi Hai! Wajai, wasai, ‘yar baba! Na'am baba! ‘Yar baba! Na'am baba! Jani ciki, jani ciki, jani ciki, jani ciki! Sarauniya TV, tashar al'umma.